sabo biyar yaura ta kai hajiya na ah. kotu a shi yanzu da kansa ya sarki sabo south

an yarda an zabe shi a daga wannan mutum shi mune ciyaman na Sarki fulani north shi ne wannan an zabe shi daga wannan mutum Thank you.

of Panama State, right Honorable Ahmad Morfitli, I hereby declare that those elected are duly elected in accordance with the provision of the party constitution and the laid down guidelines. We congratulate them and we hope they will carry this party forward. Uh, I will call on the Secretary of the Committee to say a word or two muna so waɗanda a bayan za su haka daga ƙasa ya sassafin sai kowa ba na dango kurke ƙarƙar kowa wannan wani da da ƙasa da ƙasa da ƙasa da ƙasa جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله جمعية بي دي بي أجار كانوا yau ta kahu mun kara kafa ta yanzu za mu kira lauya saboda ya rantsar da shugabanninmu na jama'iyya ta jihar kano mai girma lauya muna so ka kaddamar da wannan rantsuwa barista aminu abdullahi dala rantsuwa kan wannan nauyi da allah ya dora wa Allah saboda haka muna da buƙatar mutane da suka anan wurin su gabara daga nan don za mu fara da kan shugaba zuwa ƙasa har ex officio wanda ina da liskinsa nan kowa an ba shi takarda a hannunsa wadda za a rantsar da shi inda aka ce rantsuwa abu ne mai mahimmanci saboda haka a shi kowace takarda akwai mu'amai kowa mu'amun da Allah ya ba shi yana kai daga kan ciyaman har ƙasa saboda haka din da aka sa ai sunan da ne a wurin kuma da aka rubuta in ya ce ai za ka haɗu sunan da duk jama'a su ni ne wane ni ne wane wane wane wane sannan mu ci gaba kuma ka zo wajen muƙami da aka ce wannan jiya kan state da za ta zaɓa sannan a ci gaba har a zo ƙarshe za mu fara a yi mana shuru daga nan wurin a yi mana shuru daga nan wurin jama'a salamu alaikum kowa shuru za a fara rantsuwa don allah don annabi ba ta da business a nan in the interest of the But that I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That, in all circumstances, I will provide all members of the party without fear or paper destruction or injury. And that I will devote myself to the service and welfare of the party and its members. So help me God. I say, oh, I'm trying to go, yeah, sababbin shugabanni daga zababben ciyamar jami'ar pdp na jihar kano shehu wada a saurara a farko kare lafiya za mu ware mika godiya ga shugabanmu na jam'iyyar pdp da tsohon pdp da sabuwar pdp da pdp ma da ba da gawa ba wani shugaban ko abi ko abi ko a canja masallaci ina godiya abin liman ko a canja masallaci pdp a kano su abba gida gida da da sauran jama'a da mai ya hana mabanci dare da rana kuma ya buga to ina Allah ya taimake mu karshen tika tika alhamdulillah mun gode ma Allah me gayyo mai aiki me gayyo mai aiki ya fi zama duba don magana a hannun mai gidanmu jagoranmu shugabanmu president Vamos, Marcão! Vamos, Marcão! tun shi shugaba ya kira teka wanda a watannin yau kusan ce shekara nan gaba ke da da shi da 'yan kwamitin suka yi ta aiki domin tabbatar da cewa da bakin pdp ta ci gaba da rayuwa da kyau a kan kano jihar kano ya yi zaɓe kuma duwa na kafa ayyukan suka wuce a zaɓe a jihar shekara ta dubu biyu da ya har a ina so in gode musamman sakatare wanda shi ma da aka ta wannan lokaci da dukkanin 'yan kwamitinsa wanda aka yi zaɓuɓɓukan nan aka samu nasara a nan a madadin mu gaba ɗaya nake son ce shugabanni murna da kuma yi musu fatan alheri da addu'a Allah ya sa yadda aka zaɓe su lafiya aka rantsar da su lafiya Allah ya sa su gama lafiya ba kansu kunya ko sun gane kunya kuma ana son jawo hankali na mutane wanda suke sha'awa aka ce da su su haƙura da ba wanda ba su nuna sha'awa ba ya da yawa sai dai mu yi addu'a ana da lafiya wata rana a wannan lokaci na tabbata bikin wasu ma za mu zo biya wannan Inshallah. haka yake sa a ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya yadda yake da ƙungiyar pdp za ta ci gaba da samun nasara a jihar kano da ma najeriya da najeriya domin wannan biya ko shugabanni wanda suke wannan jiha allah ya zarba da musu ina so ya wa kuma da najeriya

Yeah, aiki yau an haka ne oga Allah ya kai mu lafiya, Allah ya ba da lafiya,

Como tu, como tu abre? Jama'a salamu alaikum. Sai zai gida. Sai jagora. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ya cinye kuɗin bai irga ba kullum kullum cuta bai bar ma